yau alhamis uku ga watan da thani hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam tana da dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da biyar daidai da uku ga watan Afril shekara ta dubu biyu da sha hudu a ci gaba da karatun littafin sunanar darini na al'imamul hafiz abdullahi bin abdurrahman addarimi asar makandi allah madaukin sarki mai sakayya da alkhairi har yanzu muna ƙarƙashin kitabul muqaddima a inda muke ƙarƙashin babu fi karahiyati akhzir ra'ayi babin da ke bayani akan a musulunci ana matukan kyamar mutum ya rika aiki da ra'ayi ba nassi ba mutum ya riga ɗaukan abin da ya mai daɗi a ran shi shin wannan abin ya faranta mai rai ne to kawai sai hukunta rayuwa da addini akan wannan abin da ya ji ran shi ya yi fari, wannan mummunan abu ne a cikin addinin Allah ko kuwa ya ɓata wa mutum rai abin da zuciyar shi ta tsara ta riya mai kawai sai ɗauka sai ci gaba tafiya a haka wannan ma mummunan abu ne a cikin addinin musulunci domin kai tsaye wannan shi ake kira da ittiba'ul hawa bin san zuciya ma al'amarin al'akhadu biyar ra'ayi a duniyan al'amarin fatwa na addinin musulunci shine duk abin da mutum zai mai sunan addini to ya kasance akwai nasi karara daga allah ko nasi karara daga manzan Allah a bisa fahimtar annabi da sahabbai idan kai addini ba a bisa wannan tsari ba ka cuci kanka domin cuta na farko dai a nan gidan duniya Allah bai karba ba sannan za ka je lahira kana tsara ka san matsala mafi girma shine ka je waje kana tsare kuma ka je babu sannan dama za ka je ka sa ran babu ne damuwan da sauki a'a in ka je sai allah madaukin sarki ya tuhume ka wa ya sa ka kuma aisha annabi ya gaya mata duk wanda ya fada tuhuma irin wannan gaban allah ranar kiyama to wannan ya shiga uku allah ka kare mu aiki da ra'ayi mala ya ce akhbarana muhammad bin uyaina an abi ishaq al-fazazi an abi ishaq al an aslama al-minkari an biladi ibn isma قال سمعت عبد الله بن مسعود يقول بلال أنا اسمع يجي ياجي عبد الله بن مسعود يناتشيوا وكان إذا كان أشية الخميس duk idan yammacin alhamis ya zo lilailatul juma'a daren da ke nan shi ne daren juma'a kunga nassun fil matsala nassi akan mas'ala kenan shi yasa duk abin da musulmi suke in tsakaninsu da Allah suke komin daren dadewa to sai Allah madaukin sarki ya goyi bayan su kan abu in daidai ne in ba daidai ba bane komin daren dadewa sai Allah madaukin sarki ya fallashe su muna sanar da cewa dare ke fara zuwa kafin yini kuma muna gaya mutane su bi mu sannu da izinin allah za su je lilin mu karara a cikin karatu tare da cewa mukan tsungula bayani cewa gashi gashi gashi ta yau ikon allah ka ji karara a shiyatal khamis yammacin alhamis da lailatul juma'a wanda daren da ke gaba shine daren juma'a a musulunci jama'a dare ke fara zuwa kafin yini kun gano wannan da kyau ko shi sa ta 'yan almajiran nan da ke bara cikin dare in ka same su alhamis da daddare sai su ce a ba su albarkacin daren juma'a haka suke domin idan ma haka ce an ga watan azumi ko watan sallah sai a ce daren sallah ko to ma na kasa gane inda mutane su koma suka lalace sai suka ɗauki al'ada suka fifita ta kan karatun musulunci al'adan malam bahaushe ba a shiga gobe sai alfijar ya keto yanzu a wajen bahaushe sai yanzu ne alhamis ta yi amma a nazariyan musulunci ɗazu tun daga sallan magariba da aka yi to wannan sallan magariba ba ta laraba ba ce ta alhamis ce kun gano wannan sallan isha'i da muka yi ɗazu can sallar isha'i ce ta ta ranar alhamis wannan sallar asuba da muka yi yanzu to ta alhamis ce yanzu kun yi lissafi alhamis an yi salla nawa a cikinta uku yan sallolin da suka rage mana na alhamis salla biyu ne sallan azahar da sallan la'asar mun gano wannan ana yin sallar la'asar an fara shiga a ashiyatal hamis ashiyatul hamis yammacin alhamis rana na fadi an shiga lailatul juma'a kun gano wannan to sallan magariba da zami an jima to na juma'a ne isha'in da zami ma na juma'a ne to wanda ya mutu daga sallan magariba na an jima har zuwa fadin rana rana ta fada a yammacin juma'a to wannan ne ya mutu daren juma'a ko yinin juma'a amma idan rana ta faɗi a ranar juma'a ka mutu to ka mutu daren asabar kuna fahimtar wannan da kyau ku shi sa da matanka za ta haihu a yanzu to ta haihu ranar alhamis har zuwa sanda rana za ta faɗi rana na faɗuwa sai ta haihu to ta haihu daren juma'a kun gano wannan da kyau ko in an tashi lissafi a musulunci ba al'ada ba sai a ce ta haihu juma'a sai a ce ɗaya kuna fahimtar wannan tsallake ranar haihuwa da malam bahaushe yake yi lissafa da gobe wata bid'a ce wanda yahudawa suka kirkiro musu da maguzawa domin su raba 'ya'yansu da samun albarkan aƙiƙan da ake yanka musu domin annabi yana cewa kullu mauludun murtahanun bi aqiqatihi duk wani ɗa da aka haifa an danganta samun albarkan shi ne da irin aqiqan da aka yanka mishi sai ce tuthbahu anhu yawma biIhi ana yanka mai dabban aqiqan shi ne a yini na bakwai wannan nassi ne fil mas'ala kai tsaye wannan nassi qat'i subuti ya inganta kai tsaye kuma qat'iyyu dilala abin da yake karantarwa a fili yake to amma saboda cikakken makircin iblis sai sai ma malam bahaushe ketare rana ɗaya maimakon ya yanka a lokacin da aka ce yini na bakwai ɗan shi ya samu cikakkiyar albarka sai koma yana yankawa yini na takwas wanda wannan ba daidai ba ne ba wanda zai iya jarumtan kawon nassin da ya ce a yanka dabba na hakika a yini na takwas ba wannan kuna gano wannan da kyau ku to in ka irga misali an haihu yanzu sai ka ce alhamis ɗaya juma'a biyu asabar uku lahadi hudu litinin biyar talata shida laraba bakwai sai a mai yanka a mai aski in namiji ne in mace ne a yi masa kaciya a wannan ra'ana kun gano wannan da kyau ku in kuma an haihu da daddare ne misali daren alhamis din na ka haihu sai zai ka ci alhamis ɗaya juma'a asabar lahadi litinin talata laraba to in a wajen 'yan al'ada ne to ka ci fa don dama su daren alhamis a wajen su menene laraba ne shi sa sai kai masa bayani shi kenan kuma sai kai aiki da nassi kai aiki da sunna jama'a kuna fahimtar wannan da kyau ko haka yake shi ko a wajen banasari dan boko kenan ba yahudan ingila to shi ba a shiga gobe sai sha biyun dare sha biyu na yi sai dan boko ya ce maka good morning sa wai har an shiga gobe wai yanzu shi nan safiya ce su kuma yan al'ada sai alfijar addinin annabi muhammadu kuma daga faduwar rana sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to jama'a ne za a dauka cikin uku shi sa muke sanar da na annabi ina ji kwanakin nan na zo zan sanar da kwanan wata wani ce a ba daidai ba ne na ce ka aji da shi mun gano wannan da kyau ka zo ka samu mutane a bisa irin wannan tsarin kai da kanka kasan sun daɗe suna yin abubuwa to bi su sannu Allah ya sa mu dace to kun je ce wa kana iza kana ashiyatal khamis idan yammacin alhamis ta yi shine bayan la'asar kafin rana ta fadi wannan ne yammaci a karatukanmu na baya saboda mu tarbiyyanci mutane <clears throat> su gane me muke nufi in muka zo da daddaren sai mu ce yau yammacin kaza gano wannan da kyau ko su masu sanar da kwanan wata da rubutawa suka yi ta ƙoƙarin a canza cin da dare daban yammaci kuma daban har allah maɗaukin sarki ya sa suka fahimci me nike nufi ni kuma na fahimci me suke nufi sai mu koma sanar da cewa yau daren kaza ina fatan mun gano wannan da kyau amma shekul albani shi bai ma ce a yau daren kaza in ya zo kawai zai ce yau alhamis da daddare kuma haka ne saboda tsaban ya ne, allah madaukin sarki ya sa mu dace to me yasa <clears throat> wannan karantarwar mun yadda da ita ba mai amfani da ta kai tsaye ba saboda lokacin da awata mu jaririya ce muna bi a hankali a hankali a bisa tsari yadda kan mai tsallan baɗake mu ƙetar abin da zai zame mana matsala allah shi kyauta to ya ce wa kana iza kana a shiyatar khamis idan yammacin alhamis ta yi lillailatul juma'a wanda daren da ke gaba to dare ne na juma'a kama sai abdullahi dan mas'ud sai miƙe faƙala ya ce inna asdaqal qawli qawlullah mafi gaskiyan zance kaf to maganan Allah madaukakin sarki ne duk wani zance da wani zai zantar in ba maganan Allah ba ce to ya zartar da abin da ba daidai ba wa inna ahsanal hadi kuma fificin shiriya idan aka zo da alkur'ani shiriya mafi ɗaukaka da za a fassara alkur'ani da to sunnar manzan Allah ne shi sa duk wanda zai fassara maka addini ya dauko kai tsaye daga annabi ya fassara maka kuna fahimtar wannan da kyau ko in ma ya ce wannan fassara ne mai kyau to wacce ce ahsan mun gano wannan da kyau ko al’asan ita ce ta annabi mutum ne ya ɗauki naira hamsin ya baka amma inda zai ma kyauta wane ne ahsan ya baka dubu ɗaya haka ne allah ya sa mu dace to kowace shirya in ma an raɗa mata sunan mai kyau ce to ba kaman shiryar annabi sai ce wa inna ahsanal hadi hadiyu muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallama mafi alherin shiriya shiriyar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ibnu mas'udin sai ya dora da cewa washaqiyu man shaqiya fi batni ummihi kaga matsiyaci hasararre taɓaɓɓe shine wanda tun gini tun zane wanda tun yana cikin mahaifiyar shi cikin rubutun kaddara na biyu da aka yi mai aka rubuta cewa wannan shaƙiyi ne kuna gane wannan ƙa'idan da allah maɗaukin sarki ya tsara ma ɗan adam a rayuwan shi yana tafa da rubutu ɗaya bayan ɗaya a bisa tsari akwai rubutu na ƙaddara wanda allah maɗaukin sarki ya sa alƙalamin ƙaddara ya rubuta abin da zai faru tun daga farkon halitta har ƙarshe shi ne an yi wannan rubutu kafin halittan sama da ƙasa da shekara dubu hamsin abin da zai faru har tashin ƙiyama wannan alƙalami ya rubuta kuna fahimtar wannan da kyau ko me kake zato da komi hadda zaton naka ma wannan alƙalami ya rubuta shi abin da za ka yi da abin da za ka ce da abin da za ka ce da abin da za ka zama da abubuwan da duk za su faru an rubuta kuma kalli irin tsarin allah da ya yi har yau ba a samu tasgaro cikin wannan tsari mai ban sha'awa ba to bayan da allah ya halicci annaba adam to nan ba rubutu ne allah ya yi ba ya shafi bayan adamu ne sai fitar da halittun adam amma a nan a alamu zarra ne a lokacin rayukan ne aka fitar a alimu zarra wasu mutane ga sunan farare kar gunun ban sha'awa sai allah ya ce na halicci waɗannan saboda aljannata kuma za su yi aikin 'yan aljanna za su mutu suna yi kuma za su shige ta a nan ne sai annabi adam sai ya ga annabi dauda yana haske yana sheki yana walwali sai ce ya rab kan umura haza wannan ɗanawa shekara nawa zai yi a duniya sai aka gaya mai sai ce ya ƙara mai da hamsin ko arba'in cikin nashi aka ɗiba aka juna ma annabi dauda fi sa lokacin da ajalin annabi adam ya yi da haka zo sai ce ai yana da ƙarin shekara kaza daga nan ne aka ce adam ya manta da wancan kyautan da ya yi sai mantuwa ya kama 'ya'yan shi to sannan sai allah madaukin sarki ya shafi wasu zurriyar a bayan annabi adam ga sunan bakake sutuk ice su kuma waɗannan kagansu to aikin 'yan wuta za su yi ta yi babu kakkaftawa za su iyakan iyawansu wajen aikata aiki ba daidai ba haka za su mutu suna yi har su shiga cikin wutar to shi ne sai sabbi suka ce ya rasulallah fafimal amal to me amfanin aikin da muke yanzu ba dare ba rana ana ta ibada ana ta ƙoƙari ana jajircewa to shi ne sai annabi ya ce masu eh, imalu kai ku aiki fa kullu muyassarun lima khuliqa kala. duk in kaga Allah ya sauke maka wani abu ko to an halice ka dan shi ne idan kaga ƙarya da gulma da annamimanci da tsugudidi ba su maka wahala to an yi ka dan wuta ne amma kaga gaskiya da kiyaye amana da hada al'umma da haifar da abubuwa kyawawa waɗannan su ne a gabanka karatun alkur'ani karatun hadisan manzan allah biyayyen iyaye kiyaye haƙƙin maƙota. zama kun gano wannan da ke uku to wannan kai kuma an yi ka dan aljanna ne ana gano wannan da ke uku? to wannan shine zango na biyu da aka bayyana makoman ɗan adam zango na uku na ƙarshe shine lokacin da maniyi ya shiga cikin mahaifa sai malakun rahim akwai mala'ikan da shi a mahaifa yake yana ganin mani ya shigo sai ce ya rab ga mani ya shigo menene idan za a haife shi sai allah maɗaukin sarki ya ce za a yi shi idan ko barin shi za a yi to sai ce yaushe in an ce yanzu kawai sai kaɗe shi Shi ne sai mace a sadu da ita tana miƙa sai ta gama niyin ya dawo ko dai a ce a ko wani infection ne tare da ita ko ma dai menene malakun rahimi yana koran wannan maniyin ko kuma allah madaukakin sarki ya bari sai ya kai wani adadi sai sa ya barin shi amma muddin za a yi wannan ɗa ya zama halitta sosai to shine sai allah madaukakin sarki mala'ikan ya ce me za a halitta namiji ne ko mace in ya faɗa mai sai ya rubuta kuna fahimtar wannan da kyau ko me arzikin shi ɗan aljannan ya ga ƙaddara za a yi ko ɗan wuta shin menene arzikin da zai yi a duniya sannan ko me ajalin shi duk wannan rubutun za a yi a gama sai a aji to shine ibn mas'udin yake cewa kaga matsiyacin lahira shine wanda Allah madaukin sarki ya rubuta mai tsiya tun yana cikin mahaifiyar shi kun gano wannan da kyau ku tun bai fito duniya ba an riga an rubuta haza shaqiyyun to shine sai yake cewa wa inna sharrar rawaya ko wa inna sharrar riwaya mafi sharrin karatu mafi sharrin ilimi riwayatul kadhib shine mutum ya dakon karya, ya ji ƙarya a nan ya ɗauka ya kai can ya zauna ya faɗi ƙarya a nan ya san ƙarya ne ko bai san ƙarya ba ne to wannan ya shiga uku sharrar riwaya kenan shi sa kai hankali yana daga cikin alaman kai shaƙiyi ne shine ka riƙa yawo da ƙarya to kenan ina ga wanda shi zai ƙirƙiri ƙaryin da kanshi ya baza ana fahimtar wannan da kyau ko kana da wani ra'ayi a ranka kana son ka zartar da shi sai ka zauna ka yi ƙarya shi sa ya jama'atul musulmin duk wanda ya san ya taɓa yin ƙarya ko ya taɓa yawo da ƙarya to ya tuba saboda baka san san da mutuwanka za ta zo ba idan mutuwanka ta zo kana wannan hali ka taɓe to ko baka ci ribar rayuwa ba kuma wannan ƙaryan da ruwayan ƙarya yana nuna cewa mutum yana daga cikin shaƙiyan da aka rubuta tun yana cikin mahaifiyar shi kun gano wannan da kyau ku domin dilalatul iktiran abin da take nunawa kenan shi sa duk mai kokari da ƙwazo da sanin ya kamata yana kallon irin waɗannan nasoshin yana auna rayuwan shi karka ce to a'a ina yin ƙaryan nan kullum eh kasantuwan kai ba mala'ika ba kai ba annabi ba kai ba masumi ba ne za ka iya yin kuskure amma ka san mafi alkhairin mai kuskure shine mai tuba shine wanda zai koma ya gyara in allah ya kalli zuciyanka kuskuren da kai kayi ne don allah kayi ne cikin rashin sani kai ko da ganganci ne amma tuban da za ka yi gyaran da za ka yi za ka yi don allah ne to sai allah madaukin sarki ya markaɗe maka shi ya zama kyakkyawa amma idan shaidan ya ce lalla rubu su yi abinka to yin sai haɗa ka faɗa da mahadacinka kai kuma ka farga ba jama'a an fahimci wannan ko Allah ya kare mu daga makircin shaidan wa sharral umuri ibn mas'udin sai ya ce kun ga mafi sharrin al'amara muhdathatuha abubuwan da aka kirkiro ababen da suka zama na kirkire to waɗannan su ne mafiya sharri wa ma huwa atin qarebun duk abin da ake ta cewa zai zo zai zo zai zo kusa yake me yake nufi ana cewa za ka mutu ko yana tafi ana ce maka akwai kiyama da za a yi hisabi ko tana tafi duk wani abin da ake cewa zai zo to a kusa yake Hisa kada wanda ya yaudaru kada wanda ya ɗauka al'amarin da ake gaya mai ba'a ake mashi in ka fahimci wannan kayi kuskure Allah ya raba mutum da fada kuskuren da zai illata rayuwar shi a lahira mahala yace akhbarani muhammad bin uyayna an abi ishaq al-fazari al-laythin an ayyub an ibn sirin qala ma akhadha rajulun fara ji a sunnatan babu wani mutumin da zai riko da bid'a inji ibn sirin wanda zai riko da bid'an nan bid'an nan ta taimake shi wajen adawa da fada da ruguje sunna bai isa ba sai dai zai zo da bid'a da zai illata kanshi amma da kuma sunna tana nan a inda take sannan daga sanda kai riko da bid'a wallahi in dai har ka zama dan bid'a ba yanda za a yi ka komo ma sunna kun gano wannan da kyau ku shine musiban da ke fara da bid'a za ka ɗauki bid'a bid'a ba za ta iya kokowa da sunan annabi da kayar da ita ba sannan kuma ba ka da yanda za a yi bid'an nan ka narke ta ta zama sunna sannan duk yanda kai ƙoƙarin dawo ma sunna to zai wahala ka samu zarafin dawowa haka za ka yi ta zama har mutuwa ta same ka in ba kai sa'a ba shi sa mai kokari da sanin ya kamata duk abin da aka gaya mai bid'a ne Allah ya karka kalli mai gaya maka bid'an ba kwa shiri rabu da ba kwa shiri amma dai ai kana shiri da annabi ko to annabi bai san bid'a annabi sunna yake so ɗauko shirin da kuke da annabi ka aje rashin shirin da kuke da wani yana daga abin da 'yan bida suke yi sai su yi ƙoƙarin gina maka ƙiyayyen wani a zuciyarka alhali kuma yana karantar da kai abin da za ka ci moriyan shi duniya da lahira to ka aje wannan mun gano wannan da kyau ko sai ka duba ka gani shin kana shiri da Allah eh kana shiri da Allah wannan maganan da aka faɗi ta Allah ce eh ta Allah ce shikenan da kai yake sai ka ce maganan wanda nake shiri da shi ne wannan hadisin da aka faɗi hadisin wane ne hadisin annabi ne ga ko ina shiri da annabi kawai sai ka ɗauka ba ruwanka shi kuma wane sai ka auna ka ga dama rashin shirin ku don yana faɗa da allah da annabi ne in e to ci gaba allah zai taimake ka in a'a ka bari wallah ba za ka yi nasara ba jama'a mun gano wannan da ke ku shi sa kowa ya auna in an zo mai da sunna ita sunnar annabi ko to ita ce sayyida ita ce jagora kawai sai ka ci gaba da aiki da shi allah madaukin sarki ya sa mu dace malai ce na suleiman bin harbin haddathana Hamad bin zaidin an ayyuba an abi kilaba an abi asma an thawbana an annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama annahu qala manzon allah ya ce innama akhafu ala ummati matal mudillin annabi ya ce ba abin da nake ji ma al'umma na tsoro irin limamai malamai jagorori shugabanni masu batarwa su waɗannan jagorori da shugabanni da malamai masu batarwa da annabi ya ce yana ji ma al'umman shi tsoro a kansu me suke yi suna kantar da ƙur'ani ne suna karantar da hadisi ne eh suna yi amma a bisa me a bisa ra'ayi kun gano wannan da kyau ku a bisa ra'ayi na farin ciki ko a bisa ra'ayi na bakin ciki ko a bisa ra'ayi na bakantawa kuna fahimtar wannan shi yasa hatta can da ya ce wanda ya ɗauki bida'a duk wanda ya rike bida'a ka je ka bincika ra'ayi ya kai shi wannan ra'ayin ya kai shi shi yasa jama'ar annabi mu kiyaye wannan ka dai ji abin da annabi yake ji mana tsoro waɗannan asarai da wannan da makaranta da wannan hadisi na farkon da ya mala ya ce sahihi ne al'imamul bukhari ta da sha kitabin Sam babu liktida bi sunanin nabiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama karkashin babin da ke bayani akan ƙanƙame da bin sunnar annabi bukhari ya da shi a jiz'i na sha biyu shafi na 263 lamba hadisi na 7277 bi nahawihi min tariki murrat alhamdani hamdani bihi kilahuma murra bilad bin isma, an Abdullahi bin Mas'udin bihi dukkanin su ta hanyar ruwayan abdullahi dan mas'ud ne Allah ya kara mashi yarda wannan da muka karanta yanzu ko shi ma sahihi ne an kharajahu abu dawud abu dauda ne ya fitar da shi fi kitabul fitan a littafin da ke bayani akan fitina babu zikir fitan wa dala'iliha babin da ke bayani akan irin fitintunin da za su faru ƙarshen duniya irin rigingimu da rashin jituwa da za su afku cikin al'umman annabi al'imamu abu dauda ya fitar da shi a mujalladi na hudu shafi na casa'in da biyar lamba hadis na dubu hudu ɗari biyu da hamsin da biyu min tariki suleiman bin harbin wa muhammad bin isa wa tirmidhi al-imam tirmidhi ya fitar da wannan ruwaya a kitabul fitan a littafin da ke bayani akan fitintunu babun fil a'immatil mudillin a babin da ke bayani akan jagorori shugabanni malamai limamai masu batar da al'umma ya kawo shi a mujalladi na hudu shafi na ɗari hudu da talatin da bakwai a lamba hadisi na dubu biyu da biyu da ishirin da tara min tariqati qutayba wa qala abu isa abu isa tirmidhi yace haza hadisun hasanun sahihun wannan hadisi kyakkyawa ne kuma ingantacce ne al-imam ahmad ma fitar da wannan hadisi a cikin musnad a mujalladi na biyar shafi na 278 min tariqi suleiman bin harbin haka a mujalladi na biyar shafi na 284 qala al'imamu ahadu sunna wal jama'a ya ce haddathana affan jami'an su duka waɗannan almajirai suleiman ɗan harb da muhammad ɗan isa da kuteba ɗan affan an ƙata an hammad ibn zaidin an ayyuba bihi wa ibn maja ibn maja ya fitar da wannan ruwaya fi kitabil fitan a littafin da ke bayani kan fitintunu babu ma ya kunu min fitan. babin da ke bayani akan irin fitintinin da za su faru ƙarshen duniya ya kawo shi a jiz'i na biyu lamban shafi na dubu da ba hadisi dubu da ɗari uku da hudu a hadisi na dubu uku da ɗari tara da hamsin da biyu min ɗariƙe katada kilahuma ayyub da an abi kila ba bihi wannan shi shine takarijin da malam ya yi ma waɗannan hadisai Allah madaukin sarki ya sa mu dace mala ya ce akhbarana ahmad bin abdullah abul walid al-harawi haddathana mu'az bin mu'adin an ibn aunin an amr bin sa'idin an abi zur'a bin amr bin jaririn an hayyata binta abi hayya qalat daga hayya yar abi hayya ta ce da khala alaina rajulun bizahira wani mutum ne ya shigo mu. lokacin rana ta taki faƙulti ya abdallah yana zuwa sai hayya yar abi hayya da ce ya bawon allah min aina a ƙabalta kai ko daga ina ka zo haka ƙala sai wannan mutumi sai ce a ƙabaltu ana wasu sahibin fi buga illana ya ce mata ni da abokaina ne muka fito muna neman abin da za mu ɗan sa a bakin salati fanɗalaka sahibi ya bigi sai shi abokina ya nan ya je ya nemo ya ga me zai iya samu mana nema na yau nan in ga me zan iya samu mana wa dakhaltu ana zille ya yace shigo wanda na yi wannan riga naku na shigo ne dan in dan sha inuwa wa ashrabu min ash-sharab ko na samu dan abin sha in sha Faƙumtu qumtu ila lubayyanatin hamida sai da ce sai na je ɗauko wata 'yar nono wanda aka zuba mata ruwa rubbama qalat a wani lokaci takan ce faƙumtu qumtu ila daihatin hamida sai je ɗauko salka da akwai nono kaɗan da aka yi mai sirki da ruwa a ciki fasaƙaituhu minha sai na ba wannan bawan Allah na ce sha fashariba wa sharibtu bawan Allah nan da ya kawo mana ziyara riganmu da tsakar rana ya sha ita ma hayya yar abi hayya ta ce ita ma ta sha ƙalat baiwar Allah ta ce wata wasamtuhu sai na lura da shi a ah, kamar na gane mutumin nan kun gane wannan da kyau ku ko sai na nemi sani daga wajen shi faƙultu na ce ya abdallah ya kai bawan allah man'anta da Allawa waye kai faƙala sai ce da ita ana abubakarin ni ne abubakar ƙultu hayyatu ta ce anta abubakarin sahibu rasulillahi sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kai ne abubakar amintaccen annabin nan manzan allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama jama'a abubakar ya ji daɗin shi baƙi da 'yan gari kowa ya san cewa abubakar abokin annabi ne mun gano wannan da kyau ku ƙur'ani ma allah ya sani iz ya ƙoli lissahibihi kun gano wannan da kyau ku allah ma ya tabbatar da abubakar abokin annabi ne Allah alladhi sami'tu bihi wanda nake jin labarin shi ashe labari ya wade ko ina abubakar abokin annabi ne ina fatan mun gano wannan da kyau kuma annabin da tana jiyo labarin shi qala na'am abubakar ya ce eh ni ne qalat sai baiwar Allah ta ce fadakartu gazawan fadakartu gazawana haith aman. ta ce sai ta tuna yaƙin hasama wa gazwata ba'adina ba'adan fil jahiliya da kuma yaƙin da su mutanen madina suka riƙa yi a tsakaninsu ausu da khazraj jama'a kun sabon mamaki ausu da khazraj ɗan uwan juna ne na jini ba sai da suka shekara ɗari suna yaƙi suna kashe junansu sau da makirci na yahudawa makirci na farrik tasut mun gano wannan da kyau ko raba kansu sai ka samu danne wanda karfin shi bai kai ba ina fatan mun gano wannan da kyau shi ko mai karfi ka sassauta karfin saboda ka samu daman mallakan shi ko yaƙi ko su. ina fatan mun gano wannan da kyau to shine sai ta tuna wannan wa ma ja Allahu bihi min al-ulfa da kuma abin da Allah ya zo masu na musuluncin nan na haɗuwan kai wa atnabil fasatin da kuma yanda Allah madaukakin sarki ya hada kansu kamar yanda ake hada icen shema in za in za a rumfa ba wannan yana tashi hada da wannan ba wannan tashi hada da wannan kun gano wannan yanzu guda ɗaya in ya ware zai yi rumfa amma in wannan ya zo ya haƙura wannan ya zo ya haƙura wannan ya zo ya haƙura aka ɗinke su ko aka ɗaure su ko aka kafe su lema za ta faru rumfa za ta kasanta ko ba za ta kasanta ba ta ce annabi ya zo ya ɗinke mu kai ka ce dirkan lema wa shabbaka buna aunin asabi'ahu to shi ibn aunin da yake kantar da ɗaliban shi sai ya haɗa yatsun shi haka ya ce haka annabi ya masu gam ya haɗe su babu saɓani wa wasafahu lana mu'az mu'az malamin mu shi ma haka ya mana sai da ya zo kantar da mu sai ya haka shine musalsalun qul ma ala wasfin ata kun gano wannan da kyau ko shi hadisi musalsal shine hadisin da ya zo da wani siffa na musamman mithlu ama wallahi haddathani fata kama ce annabi da yazo yana karantarwa sai ce wallahi kaza sahabu ma ce wallahi kaza tabi ma ce wallahi kaza sai zama musalsalun bil qasami duk wanda ya karantar sai da ya rantsuwa mithlu ama wallahi haddasa fata au kaza haddathani qa'ima ko kuma sanda annabi zai karantar da hadisin sai da ya meke tsaye sahabin ma zai karantar da almajiran shi tabi'ai da ya zo shi ma sai da ya meke tsaye shi ma tabi'i da ya zo zai karantar da almajiran shi kun gano wannan da kyau ku? har zuwa ƙarshe sai a ce hadisun musalsalun bil qiyam to shine wannan hadisi ne musalsali bi tashbikil asabi'i hadisi ne wanda yake da tasalsalanci da hada yatsu qultu sai na ce ya Abdallah. wa shabbaka ahmadu ahmad ma da ya zo karantar da mu sai da ya hada nashi yatsun ƙultu sai na ce ya abdallah hatta mata tara amran nasi haza wai wannan haɗuwan kai da tafiya a ɗinke babu matsala har zuwa yaushe ne mutane za su samu kansu a haka ba tare da matsala ba ƙala sai abubakar ya ce mastakamatul a'imma muddin shugabanninku suna bin Allah to al'amarinku zai tsayu mun gano wannan da kyau ko amma limamai shugabanni jagorori suka bar Allah to za a waye gari al'umma sun watsi amma wannan a imma da yake magana limamin masallaci a imma a takwiniya jagoranci na duniya an waye gari yanzu shugabanni sun zama 'yan ruwa ya za ka gaya min akwai istiqama a nan ka samu mutum ya ɗinke da ruwa ka ce tsaya gyam ka gani zai tsaya zai tsaya ba to shi kan shi bai tsaya ba kai za ka tsaya shugabanni sun zama 'yancin hanci da rashawa shugabanni sun zama masu yada fitintunu da rigingimu da gaba tsakanin al'umma sun koma suna ƙoƙarin neman iko ko da ƙarfi da yaji ta hanyar haifar da rikicin addini da rikicin ƙabilanci cin hanci da rashawa tauye haƙƙin na ƙasa iri irin waɗannan fitintunu ka gaya min yadda al'umma za su yi nasara shugabanni da kansu shi yasa ya ce za ku yi nasara ne in shugabanninku suna tsaye da al'amarin Allah kultu hayyatu yar hayya ta ce a'a mal a imma me ake nufi da imma bala sai ya ce ama ra'aiti sayyid kuna fil hiwa'i ba ki ganin shugaba da yake zaune a ɗaka. daka fayattabi'unahu yana ɗaki zai faɗi magana ba shi ya fito ya faɗa ba wanne zai faɗi a ce mai yaɗa labarai a madadin shi zai faɗa ma ga duk jama'a sun mai biyayya wa yi tsi'unahu kuma su rika mai ɗa'a fa masta kama ula'ika to idan shugabanni suka zama suna faɗa ana masa ɗa'a to al'umma za su ci nasara kuma za su haɗu ba su da matsala amma shugaba zai faɗi magana wani zai miƙe ce ba wanda ya isa zai miƙe abin da ya ga dama to sai Allah ya watsa waɗannan al'umma baki ɗaya sun rasa yadda za su mun gano wannan da kyau ku ji abin da yake faɗi yanzu a maiduguri cewa ƙalla maiduguri da yobe da adamawa mutum miliyan uku sun rasa mahallonsu jama mutum miliyan uku ba fawasa ba ne kun gano wannan da kyau ku kuma saboda me mutum nawa aka kashi mata nawa aka yi zina da su ‘ya'ya nawa aka hallaka tsaffi nawa aka kashe dukiyoyi abubuwa da aka ɓannata na al'umma me ya faru a imma ne ba su tsaya ba kun gano wannan da kyau kuma an waye gari su talakawa iri-iri ba sa yi ma shugabanninsa ɗa'a da allah maɗaukin sarki ya wajabta masu ne ya masa ɗa'a mun gano wannan da kyau ku lokal ɗa'a ma talakawa ba sa iya yi limamin da ke jagorantarsu ba su iya mai biyayya zai gaya masu ku bari ba za su bari ba ku yi ba za ku yi ba to ina ga shugaban da yake nesa da su yana can ɗaka ba su ganin shi irin wannan ne aka ce ba fa kwa ganin yana cikin hawa yana can bila yana can gammen house yana can sakatariya yana can fada ba a ma ganin shi ba a jin ɗure shi amma in ya ce a yi za a yi in ya ce a bari za a bari kuma shi ɗin zai ce newa da ciwon allah ba da ra'ayin shi ba kuna gano wannan da kyau ku to in har a zamanto shugabanni suna samun irin wannan da'a to wannan haɗuwan kan zai ci gaba in ku al'umma suka koma ba sa da'a kin ga wannan yakin da kuke tsakanin ausu da khazraj to zai dawo ina fatan mun gane don Allah jama'a yakin ausu da khazraj ya dawo mai da yoba da adama da wasu bangaren najeriya ko bai dawo ba akwai shugaban da ke faɗi aji wannan ya faru a malu ko bai faru ba tunisia misra libya ya faru ko bai faru ba ka lissafa kasashen afirka ka lallaba ka tafi turai duk wannan abu a asia bangaren larabawa duk wannan abin yana faruwa ko bai faruwa amma don allah me yasa kasashen turai ba a wannan me yasa suna ma shugabanninsu biyayya tare da cewa kafirai ne tare da cewa suna da hannu wajen kitsa bala'o'in da ke faruwa a kasashen musulmi da bangarorin duniya amma suna ɗa'a suna girmama shugabanni suna faɗin alheri a kansu idan shugaba ya yi kuskure suna zuwa su gabatar mai da kalmar nasiha ko bai ɗauka ba za su bi shi a hankali kun gano wannan da kyau ku amma yanzu gaba ɗaya duk abin da ke damun mutane shine bin ra'ayi dan mai shugaba ya kaza to ai shi ma yana da ra'ayi kaga babin da muke ciki kenan to daga nan sai rashin fahimta sai yaƙi sai bala'o'i sai su taso sai su hana al'umma zaman lafiya ina fatan mun gano wannan da kyau kaga abubakar ya kai ziyara ne jiyan da yake ambaliyan ilimi to ina ga ɗaya abokin ne ya zo fa ana fahimtar wannan da kyau ko jama'a ku yi nazarin wannan hadisin fa kowa je kalle shi ci a'a to dama wannan hadisin tinti ne yana nan wallahi yana nan to me ya faru ba mu same shi ba to wallahi ne ma ban sani ba Allah shi kyauta amma da yanzu mun sani Allah ka sa mu aiki da shi malai ce akhbarana Muhammad bin Saltin haddathana Ibrahim bin Sa'd an abihi an akhil li Adi bin Arqa an Abi darda'i qala قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إن أخوف ما أخاف عليكم annabi ya ce mafi abin da na fi ji maku tsoro a immatal mudillina ku samu shugabannin da su za su batar da ku da kansu mun gano wannan jama'a kun sa imma al-mudillin eh ba ku san su ba wallahi ni na san ɗaya gano wannan da kyau ku yana nan yana sa wani ba a kan shi kaman gammo baki kun gano wannan da kyau ku yana daga cin a imma almudillina don a ce shugaba da kan shi yana kokarin raba kan al'umman shi yana kokarin haifar masa da fitina da gaba da yaƙe-yaƙe da wawushe dukiyansu wallahi wannan imma almudillina ne annabi ya ce yana ji mana tsoron abin da zai faru da mu kun gano wannan da kyau ku kafin su wallahi ba san ana kashe malamai ba ba mu sani ba a lokacinsu ne muka san haka siddan za a je a jefa bam haka siddan za a je a harbe mutane a kasuwanni a makarantu a yanka 'ya'yan mutane ba su ci ba ba su sha ba kafin su ba san za a zo a kama matan mutane a je ana fasikanci da su ba an gurɓata nasaba an sa tsoro a cikin zukatan mutane an wawashe dukiyoyinsu ba abin da ba a yi masu ba na asha yanzu duk mutumin da yake harkan sana'a don allah ya sa hannu aljihu ya ji kudin da yake samu da yanzu yana samun su fa imma almudillina na bai ce na ji maku tsoronsu kowa cikin tsoro da shakka yake yanzu za a kashe shi za a kwace dukiyan shi za a ci iyalan shi wani hali yake ciki duk wanda ka gan shi yana cikin alhaufu ne Yadda tsoron yake raja ma nan, kuma wallahi yan suna nan sun bazamo cikinku, sai dai Allah ya kwace ku Allah ya tsare mana imanin annabi da ya ce waɗannan a imma almudillina su yake jima al'umman shi tsoronsu Allah ka kiyaye mu daga sharrinsu wannan hadisi malai ce sahihun akhrajahu ahmad fi musnadihi ahmad ne fitar da shi a cikin musnad a juz'i na shida shafi na 441 qala haddathana yaqub qala haddathani abi an abihi qala haddathani akhun li adi ibn arta ar-rajulin fadhakarahu kun gano wannan da kyau ku wannan isnadin da ke cikin musnadin al-imam ahmad kenan malai ce akhbarana abun nu'mani haddathana abu awana an bayan ibn abi an bayani abi bishirin an qais ibn abi hazim qala dakhala abu bakarin alamar mar'atin min ahmas abubakar ne shiga wajen wata mace daga ahmas yuqalu laha zainab ana ce mata zainab qala fara'aha la tatakallamu sai ga wannan mace ta zauna ta yi gum ta yi shiru ba ta magana faƙala sai ya ce malaha la ta ta kallamu. ne ya samu wannan baiwar allah ta yi shiru haka ba ta magana ƙalu sai suka ce nawat hajjatan musmita ta yi alkawarin za ta aikin haji ne ko kanzil ba za ta faɗi ba faƙala laha ta kallami sai bakar ya ce a baiwar allah ke magana fa inna haza la hillu wannan abin da kika ɗauko bai halatta ba haza min amalil jahiliya wannan yana daga cikin aiki irin na jahiliya ƙala mai ruwa ya ce fatakallamat ai sai zainab da ta ji hadisi ta ji bayani daga aminin annabi kawai sai ta fara magana faƙala ta ce man anta waye kai kaga bid'a ko da ta yi shiru yanzu a ran da tana son ta tambaye waye shi amma kuma cin da ta kirkiri bid'a bid'a ta danna mi ba ta amfana ba ba ta cuci kanta haka sidda. saboda wannan bid'a mai haifar da shi nasi ko ra'ayi ra'ayi mun gano wannan da kyau ko wallahi daga ran da ka dauko ra'ayi sai ya wahalar da kai dauki nasi kawai malam ka rungumi Allah madaukin sarki ya sa mu dace ta ce waye kai mun gano wannan da kyau ku waye kai bawan Allah qala sai ce ana mru'um minal muhajirin ni mutum ne daga cikin muhajirai qala ta ce min ayyil muhajirina cikin muhajiran daga wanne qala ya ce min quraish na fito daga cikin quraishawa ne ashe abubakar ma ba quraishi ne da annabi ya ce al'a'immatu min quraishin jagorori za a same su daga ƙorai shawa ne a shi abubakar da jagoranci ya cika hadisin manzan Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ashe ba shi ne ƙalar ta ce famin ayi ƙoreshin anta cikin ƙorai shawan daga wani ɓangare cikinsu ashe shawa gida-gida ne Ƙorai shi yana da 'ya'ya da yawa mun gano wannan da kyau ku yana da 'ya'ya da yawa to gidan ne ake kiransu da shi daga cikin 'ya'yan ƙureshi akwai hashim daga cikin 'ya'yan hashim ne manzan allah ya fito ai ina fatan mun gano wannan da kyau allah ya sa mu dace ta ce daga ina kake daga cikin ƙureshawan ƙala ya ce in naki la sa'ulun ka amma baiwar allah nan kina da surutu kin cika tambaya ana Abubakar? ke ni ne abubakar dai a ƙare ko ƙare da ƙaro ni ne abubakar قالت ما بقاؤنا ala هذا الامر الصالح الذي جاء جاء الله به Allahu bihi ba'da jahiliyya tace wannan alherin da muke ciki na zaman lafiya da haduwan kai da ba gaba ba yaki ba fitintunu don Allah yaushe zai daure ya jimanta wannan abun a cikinmu kuna gane wannan da kyau ku saboda ita ta san shekara ɗari da suka yi ana yaƙi su sun ji a jikinsa ai to yanzu wannan zaman lafiyan da haɗuwan kai da aminci da juna da suka samu shekara nawa za su yi a cikin shi faƙala sai bakar ya ce baƙa'ukum alaihi mastakamat bikum a immatukum zaman da za ku yi cikin wannan aminci muddin shugabanninku suna tafe a bisa tsarin da annabi ya bar su a kai to za ku tabbata kuwa qalat wamal a'imma tace menene kuma a a'imma qala sai ya ce ama kana liqaumiki ru'asa nan garin babu jagorori manya masu fada ji? wa ashrab da mutane masu mutunci ya amurunahum fayuti'unahum wanda suke masu umarni suke masa ɗa'a? qalat bala tace akwai kuwa qala sai ya ce Fahim Mithil ulaika alan nas mun gano wannan da kyau ku? to waɗannan su ne wanda nake nufi da Allah ya ɗaura akan mutane in suka tsaye da umarnin Allah al'umma za su yi nasara in suka fandare suka bauɗe al'umma ta faɗi, mun gano wannan kenan yanzu a koma ana cewa ayin talakawa suka gyaru shugabanni za su gyaru talaka ne yake iya gyara shi talaka ko gidan shi na iya gyara ne kun gano wannan da kyau ku? shugaba in ya zama nagari wallahi al'umma gaba ɗaya sai sun bi ya da kusan wannan duk shugabanni ne suka lalace suka haifar da matsalolin da ke faruwa yau fa su ne kuma koda sun faɗo wata magana mu ba mu yadda ba wannan maganan da ya zo cikin addinin mu kaɗai muka yadda da shi wannan shine imanin mu kun cuci mutane kun raba kan al'umma kun haifar masu da fitintunu da gaba da talauci da ƙin juna saboda kun sace kuɗin ƙasa kun bar su sai maula suke yi don menene ba za ku ɗibi dukiyan allah da ya ɗaura amana a hannunku ku ba mutane ba don me talakan ka taimake shi ya samu sauƙin rayuwa bin ka zai yi ba ka ganin alhajin da yake mai maula 200 300 za ga bin shi yake kullum ƙofar gidan shi yi ni to don menene ba ku taimaka masu ba ka je kudancin ƙasan nan ka ga yadda suke kafirai ne zai ɗibi dukiya mai yawa ya ba mutane su jalisi kuɗi bai damu ba har yau yanzu wannan da ya taimaka ma yaron shi ne in yamur zai je zai ɗauko yaro ya aje a shagon shi in yi adadin wasu shekaru ya buɗe mai wani shagon haka ne ko ba haka ba ne amma don menene mu namu nan ba sa haka sai dai su kwashe kuɗin mutane su je su yi arziki daga su yayansu suna sayan motocin yayi suna yi manya-manyan gidaje suna manya-manyan makan kamfanoni suna abubuwan da suka ga dama na sharholiya da almubazzaranci da dukiyoyin mutane idan aka zo bukukuna da naɗin sarauta da abubuwan da ba su da amfani a rayuwa jama'a ku ji tsoron allah waɗannan rashin zaman lafiyan da ake ciki kun ji wani ɓangaren abin da ya haifar da shi wallahi ku ne da kanku amma ba su san a faɗi gaskiya shugaba ne zai ba da makami ya ce a ji a kashe wani shugaba ne fa zai yi wannan shi da aka ɗora mai alhakin karewa kuma shi zai je ya yi don me ba za a gaya muku gaskiya ba ku ji tsoron allah kan abin da kuke talakawa suna cikin yunwa talakawa suna cikin tsoro talakawa suna cikin matsalolin rayuwa ba su da lafiya suna da bukatan magunguna asibiti kyauta ba su da ruwan sha ga ruwan an sako shi kuma sai zo cikin fayar duk kazanta duk da ta a cire a sa ma talakawa mai kyau talakawa ba su da wutar lantarki da za su yi sana'o'i su kunna su kori zafin rana zafin da ke ɗakunansu don rana in ya kama kwano ya kama silin sai aje maka a ɗaka ka je ka shawo ta gaske ka zo da daddare za kwanta ka huta wannan da ya makale a jikin kwano da silin da jikin katangan gidanka kuma ya sauko ya ƙona ka babu fankan da zai kori wannan zafin ga sauro ba ku yi feshi kun kashe su ba abubuwa ya zame matalaka bala'i tsakaninku da Allah ba za ku gyara ba amma ku gidajenku da inda kuke shakatawa da ma'aikatan da kuke aikace-aikace duk waɗannan bala'o'i babu ku ji tsoron Allah inna rabbaka labil mirsad ubangiji na madakata kuma wallahi sai ya tambaye ku kun gano wannan da ke ku wallahi sai ya tambaye ku shi yasa mu me yasa ba kai mu taron kasan ba mu muna da maganganun ganin da zamu faɗi ai wallahi muna da shi in ana neman makoman Najeriya ta kyau waɗannan suna daga ciki shi yasa barista Salaman Dalo maganan da ya faɗi kenan ai yake cewa dan menene za a je a tattauna taron makoman mutane kuma ba su yanzu da tawana ya ce saura kiris a hura tashi tsoho ya tsufa ya ji ya zauna wajen taro yana ta bacci yanzu wannan ne za a ce wai ya je zai tattauna abin da irina zai rayu a kan shi ya san ne ya san yadda nake rayuwa ne ya riga ya tsufa yanzu abin da yake so kawai tara ma 'ya'yan shi abin duniya ya mutu kazan ma da ya saba ci ko ya sa a baki ji yake kamar ya sa auduga bai jin daɗin ta to waɗannan da sai a kai su ɗaki a masa shayi a hura masa wuta su ji ɗimi a nemo masa bargo su kwanta su yi bacci sai a ɗebo matasa irin mu sai a tura mu a ce ku me kuke so ko me kuke gani za ku ji abin da muke so za mu ji abin da muke gani kuwa za a ji duk waɗannan abubuwan ba a yi su ba kawai sai a je a ta rigima ta shi na ɗiban dukiyar mutane ana raba ma jama'a kuma iriki da cewa kakkai magana an kai magana akwai masu ake za su neme ka kai ma za su neme ka wata rana yi allah ya sa mu dace malai ce akhbarana abdullahi ibn muhammadin حدثنا عبد الرحمن بن المهدي عن سفيان عن واصل عن امرأة يقال لها آئذة daga wata mace wanda ake ce mata a'iza qalat tace ra'aytu ibn mas'ud yusir rijala wan nisaa tace naga ibn mas'ud ya tara maza da mata yana karantar da su waya quli yana cewa man adaraka min kunna min imra'atin aw rajulin duk wanda Allah madaukakin sarki ya matsawar rai daga cikinku namiji ne ko ku mace ne fassamtal awwal to ya lazimci al'amarin farko kun gano wannan da kyau ku menene al'amarin farko shine sunnar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama fa innakum alal fitra duk wanda ya rike wannan to ya rike addinin musulunci mun gano wannan wannan shi kan addinin Allah wannan shi ke kan addinin musulunci to bai bata ba ƙala abdullahi assamti ya ce a tarik shi ne ya rike hanyar farko ina kake tun asali sunna ko to tsaya nan kine yana gaya maka nan gaban ra'ayoyi za su zo za su kawo fitintunu iri-iri wallah ka yi hankali ka yi hankali ka lazimci assamtil awwal hanyar farko nan kaɗai ne za ka tsira in ba ga kuma sai ka je lahira sai a ce baka taba ji bane sai ka ce baka taba ji a ce me yasa baka je ka ji ba kuma duka zaka ci ina fatan mun gano wannan da kyau wallahi al'adim jama'a in mun ji gaskiya ma dauke ta mai aiki da ita kun ga ra'ayoyi kowa na da ra'ayi ka ma na da ra'ayi matan ka ma na da ra'ayi amma da aka hakura da ra'ayin aka bi tsari guda ba gidan an zauna lafiya ba wallahi sai mun yi hakuri. Allah madaukin sarki ya tsare mana imanin mu kuma duk waɗannan abubuwan da muke faɗi ga suna faruwa ba a jin daɗin su ko wallahi in muna neman mu gyara in muna neman abubuwa su ci gaba yadda ya kamata ko Allah sai mun yi taron dangin yin haƙuri Allah sai mun yi haƙuri in ba mu ɗauki yanayi na yin hakuri ba ko ba ta yadda za a yi waɗannan abubuwan su iya gyaruwa a ƙasan nan kuma in ma ba mai haƙurin ba yanzu wa gari ke waya jama ba mu ba ne duk inda ƙasan nan take tana da bangarori guda uku ɓangaren da ake shan wahala talauci da rashin zaman lafiya ina ne makaka gida ina ne makatutu ba mu ba ne to don me ba za mu gyara ba lokaci ya yi da al'umma za su bar abin da suke na ra'ayi su koma su rungumi abin da nassi ya zo da shi allah ya tsare mana imaninmu nan za mu saurara subhanakallahumma biyam dika shaɗu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa tubi ilaik assalamu alaikum